سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يا شاب ينبو yau sha biyar ga watan jimadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da talatin ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin a gidatu salaf ashabul hadis wanda shekul islam abi usman bin ismail abi usman ismail bin abdurrahman as-sabuni rahimahullah ya wallafa wanda kuma fadilatu sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali rahimahullah yayi wa ainihin sharhi da kuma ainihin takrij a yau za mu tashi shafi na 395 in ba a manta ba mun fara yin wani bayani sai lokaci yayi to shine aka yi alƙawarin za a dawo baya zuwa ga can sun masakal musannif na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim sun masakal musannif rahimahullah qissa sanan shi mawallafi imamu sabuni Allah ya masa rahama ya koro wata kissa fiha manqabatil rashid rahimahullah a cikin ta akwai wata irin manqaba akwai wani irin daraja na musamman ga rashid wato harunan rashid amirul muminin Allah ya kara masa yadda wa rashid hada lahu mizatu azima shi wannan rashid din yana da wani irin miza wato yana da wani irin abin da yasa yayi fice daga cikin sauran kulafa na ainihin banu umayya a banu abbas kana yahujju aman wa yabzu ama ya kasance yana aikin haji shekara guda kuma yayi yaki shekara guda idan yayi aikin haji wannan shekara shekara mai zuwa zai jagoranci jihadi rahimahullah na'am kana kulle kulla yawmin ta raka'a ya kasance yana sallah kullun raka'a dari la yadrukuha illa uzuri ba baya barin ta sai da uzuri shi raka'a ɗarin nan da farilla da nafila ko kuma nafila kawai zai yi na gaba ɗin zama raka'a dari an gane to na ba ɗaliban ilimi dama ja ƙara yin bincike shin aka haɗa da salloli guda biyar aka hada da rawatib da da ba rawatib ba eh, da sauran har zuwa ga ainihin qiyamul layl tahajjud kuna ganin za su kai raka 100 ina fatan gane wannan to saboda haka mutum ne dai a takaice dai tarihi ya nuna mutum ne ga zahirinsa mai tsoron Allah mutum ne mai yawan ibada na'am وكان كثير buka min khashyati Allah Ya kasance mutum ne mai yawan kuka saboda tsoron Allah. kana muhibban lil ulama ya kasance mutum ne mai son malamai shugaba ne mai son malamai a gane kako shugaban da yake son malamai zai karanta yin kurakurai zai zama to duk abin da zai gudanar kafin ya gudanar sai ya tambayi malamai in ya tambayi malamai su gaya masa fatawa sannan ya aiki da shi to irin wannan sarki za ka ga alkhairi ya tattara zuwa gare shi to ba sai lallai sarki ba jama'a ko kai ma mai kuɗi ko kuma talaka ya kamata ka lizincewa malamai abinda Allah ya faɗa kenan fasalu ahlan zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abota ilmi idan kun kasance ku ba ku sani ba to idan ya zama to mutum bai sani ba sai kuma ya zama to baya tambayan masana to wannan mutumin ya hukuncin sa yana da uzuri in yayi kurakurai zai yiwu ba idan ka jahilci abu dole kana bukata ka tambayi malamai ka tambayi wanda suka kware akan wannan abu walau tuhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum in ka tambayi malamai sai su yi ma istinbadi su fitar ma da hukunci da ya dace da musulunci hukuncin da ya dace da sunna amma mutumin da bai sani ba ko baya tambaya ko bai sani ba ko bai san bai sani ba ya kuke gani ba matsala kamar yadda imamu shafi yake cewa fa in kunta la tadri wala anta billazi yusailu man yadri fa kaifa idan tadri law kunta tadri aw qarrumta lam takun tukhalifu man yadri ala ilmi ma yadri ha eh? yace fa in kunta la tadri idan ya zama to baka da ilimi wala anta billazi yusailu man yadri kuma kai baka tambayan wanda ya sani fa kaifa idan tadri to ya za a yi ka sani kai law kunta tadri da ka kasance ka sani aukar rumta ko kana neman ilimi ko ka nemi ilimi lamta kuntu khalifu man yadri ala ilma yadri da ba ka kasance za ka saba ma wanda yake da ilimi ba akan ilimin abin da ya sani ya kamata ka tambayi mai ilimi ka yi aiki da iliminsa yake jahilta wa lamta alam bi annaka jahilun mm. ka jahilta amma baka san kai jahili bane a gane ko almar'u ya jahalu sun ma ya jahalu an na fi asarin dalali wa mahudi mutumin da ya jahilci abu nan bai san ya jahilta ba to wannan yana cikin kurkuku na bata ya to firzina na bata ba a shirya da shi ba misali an gane wannan ko to yaya za a yi inda ka sani ai ba za ka saba wa mai ilimi ba ala ilmi ma ya dari akan abin da ya sani misali haka sau ka haruna rashid allah ya taimake shi da wannan sai tattaro malamai su ne masu ba shi shawara kan al'amarin addini an gane to da a ce mu ma mu ɗauki wannan ya zama ƙa'idanmu duk abin da za mu aikata in ba mu sani ba kada mu yi gaban kanmu mu tambayi malamai ma'abota wannan fanni sai a samu alkhairi mai yawa ya gane na'am kana muhibban liddin ya kasance mutum ne mai son addini shi Haruna Rashid muhibban li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai son sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wa ghayyuran alaiha ko mutum ne mai kishi ya kamata mu zama to masu kishin sunna mu ba da ainihin rayuwar mu wajen kariya gare ta mu ba da lokacin mu mu ba da jikin mu mu ba da kwakwalen mu wajen kariya ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mu kiyamaci duk mutumin da ya kiyamace ta an gane yayi shi mutumin da ya zan baya son ta mu kyamace ta mu kyamace shi mu nuna adawa zuwa gare shi na'am wa abu muawiyah ad-darir ahad ulama sunna shi kuma abu muawiya ad-darir yana ɗaya daga cikin malaman sunna da suke tare da wannan bawan Allah rumiya ma zalika bi shay'in min al-irja amma kuma duk da haka an jefe shi da wani abu daga cikin irja kun gane yana da aqidan irja'i jama'a menene aqidan irja'i aqida ne mai kyau aqidan ahlus sunna ne ko na yan bid'a an jefe shi da aƙida na me irja'i shine aƙida da ke cewa menene la tadurru ma al'iman iman ma'asiya kama la tanfa'u ma al-kufri da'a cewa saban Allah baya cutarwa inda akwai imani a zuciyanka inda har akwai imani a zuciyanka ka aikata abin da kake sauran saban Allah baya cutar da imaninka kama la tanfa'u ma al-kufri da'a kamar yadda yake ɗa'a, ba shi da amfani tare da kafirci in dai mutum kafiri ne duk abin da ya aikata ya gina masallaci ya gina asibiti ya taimaki marayu ya yi kaza akwai amfani wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habidat a'maluhum wa fil narihum khalidun ashe kenan kafiri duk abin da ya aikata sunan aikin shi ba ta ce to saboda haka sai suka gina ka'ida shi ma musulmi in dai akwai imani a zuciyarsa duk saban Allah baya cutar da shi shin wannan aqida ba ta da hadari wato aqida ne wanda zai sanya mutane su shantake zai sanya mutane su watsar da aikin alkhairi su ringa da'awan suna da imani a cikin zukatansu to saboda haka malaman mu magabata sun yi tsananin raddi ga wayannan mutane murji'a an gane duk da murji'a din suna da aqidu daban-daban akwai murji'atul fuqaha wanda sun fi sauki akwai murji'atul jahmiya akwai murji'atul karramiya kuma kowanne akwai irin nashi nau'i na irja ina fatan gane wannan saboda haka wayannan murji'a din kun ji malaman salaf wato ba su yi sassauci a kansu ba to amma kuma wannan bawan Allah Abu Muawiya az yana ɗaya daga cikin malaman sunna an cife shi da aqidar irja kun gane to yanzu aqidar irja mai kuka suna sunna ne ko bid'a shin dukkan mutumin da ya aikata bid'a ne dan bid'a ko ana iya samun wasu irin shurut da mawani da suke hana a bid'antar da mutum alhali ya aikata bid'a don wannan yana daga cikin usul magana imani yana cikin usul to sai mutum ya ɗauka aiki baya cikin imani amma kuma aka ce wannan bawan Allah ɗaya daga cikin ahadu ulama'i sunna kun ji abin da aka ce ba yana ɗaya daga cikin malaman sunna amma kuma ya bil irja an jibe shi da irja'i dama zai yi sunna da biri a sahadu zai yi ba zai iya wasu ga mutum ya aikata wasu abubuwa na a amma kuma ahlus sunna ne shi an gano wannan ko zai iya yiwa me mutum ya aikata wasu abubuwa na a kuma ahlus sunna ne wani yana mamaki yanzu imamun nawawi mai kasa shi matsayin mai kasa shi ahlus sunna imamun nawawi kana karanta littafin shi kullum ka karanta arba'una hadis ka karanta ah, riyadu salihin ka karanta azkar ka karanta majmu nashi ka karanta littafin shi da yawa ko kullum za ka ce al-imam an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi yana da matsala na ash'ariyya kuma ya shafi usul kuma bidi'a ce ha. ina fatan gano wannan yana da matsala na istiwa'in layi akan daidaituwan Allah kan al'arshi aqida ce ta ash'ariyya wato ma'anan cewa Allah baya kan al'arshi yana a tsakace yana da dai a ƙidu kun san aqidun ash'ariyya su a wajen su ƙur'anin da muke karantawa din nan halitta ne amma suna yin shi da tawili sannan kuma sai tawilin siffofin Allah wanda kowa ya san bid'a ne mai zafi sosai to imamun nawawi yana da shi ibnu hajar al-asqalani wanda yake da sharhin da yafi kowane sharhi mai kyau dan bid'a ne ko ahlus sunna ahlus sunna amma kuma yana da wasu aqidu na asha'ira su ma kaza kaza da sauransu imamu suyuti don bid'a ne ko ahlus sunna ahlus sunna amma yana da wasu abubuwa shi ma irin wannan imamu shaukani shi ma kazalik ibn hazam da muke karanta shugaban zahiriya kusan sha'irar shi ma shari'ar shi ma na gaban ne mai karfi da sosai an gane wannan ko to duk wayannan mutanen gaba daya sun aikata wasu abubuwa cikin usul amma kuma ba a fitar da su daga mai ba daga sunna duk da kasancewa abin da suka aikata bid'a ne to malamai in suka ga malami ya yi irin wannan ya suke yi suna yin shiru ne ga kuskure ko suna bayani suna bayanin kuskuren tare da lura da mutuncin mutumin da ya yi wannan kuskuren abubuwa guda biyu ne sai su yi bayanin kuskuren ibn hajar ba ma duk sai sai ma ibn hajar duk da kokarin shi da jihadin shi da gwagwarmayar shi wajen yada ilimi da irin gudunmawar da ya ba musulunci Allah ya masa rahama ya yi ƙoƙari amma nan wajen mun saba mishi shin idan aka yi maka irin wannan raddi za ka ji daɗi ko ba za ka ji ba kai da kai kuskure sai mutane suka gano kuskure kamar yadda kai ma za ka yi nagadi ga wani kai ma za a ma ko da kai kuskure ka ce gaskiya malam wani malam wani babban malami ne kuma ya yi wa musulunci ya ba da gudunmuwa mai tsoka ga musulunci ya yi hidima ga sunna ya yi kaza amma nan wajen gaskiya kun ga kuskure ne dama mutum tare yake bai cika goma ba ba ma tare da shi wannan abin da ya yi bid'a ne wannan abin da ya aikata bid'a ne ba ma tare da shi amma kokarin da ya yi wa sunna Allah ya kara masa rahama Allah ya gafarta masa shin yaya wannan raddin yayi ko ai raddi wajibi ne sannan kuma dole ne in malami ya yi kuskure a yi bayanin kuskuren in ba haka ba sai a fada cikin kuskure na ɓoye ilimi sai a fada cikin kuskure na tura mutane cikin hallaka kuna da wannan ko ka babu wanda ya ce a yi shiru wajen gyaran kurakurai jama'a kai tsaye idan malami ya kuskure aka san malamin nan yana da lisanu sirkin fil jama'ir wato mutum ne wanda ya yi gwagwarmaya wajen kokarin gyaran akidun mutane ya yi gwagwarmaya wajen kokarin gyara ibadan mutane wajen gyara mu'amalar mutane kuma an ga yana da husunin sul aqidan shi zahiran musulunci ya dumfara suna ya dumfara kuma yana da tarbiyya sosai na musulunci aka hangi bai da wata manufa face yada suna. amma sai ya fada cikin wani abu in ma da sanin shi ko kuma da wani tawili ko da jahilci ko da wani abu to mutane za a duba in an duba a ga mutumin kirki ne da kyakkyawan manufa za a yi masa uzuri in aka ce ba za a yi uzuri ba kamar yadda imamu shafi ya faɗa a duniya babu wanda zai sha duk duniya babu wanda zai kai labari babu wani malami da ba a kama shi da kuskure mai girma ba a wajen aƙida ko abin da ya kama da wannan na fatan gano wannan Kaka wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da shi yau kun gano nan wajen Sheikh wanda kowa ya san ko shi baya wasa da bid'a in kai dan bid'a ne baya jin tsoron ka zai gaya ma dan bid'a ne kai amma ga shi wani bawan Allah yana da aqidan irja amma kuma ya ce rajulun min ahalus sunna wani mutum ne daga cikin ahalus sunna amma an jife shi da irja amma kuma sai ce bi kana yahtarimu sunna wa yuhibbuha ya kasance yana mutunta sunna kuma yana son ta idan malami yana mutunta sunna kuma yana son sunna an ba mu ka'ida malami mai mutunta sunna yana son sunna sai ya fada cikin irin wannan kuskure shin za mu bid'antar da shi ko za mu yi uzuri irin na wannan ko kuma wannan ne kawa ka ware za mu ce abu mu auya shi ne kaɗai shafaffe da mai shi kaɗai ne iya wannan abun za a yafe mai ko kuma ƙa'ida aka bamu ƙa'ida aka bamu addinin musulunci ba a saukar da shi ga abu mu auya shi kaɗai ba duk wanda ya yi wannan kuskuren yana ciki an gane wannan kenan idan malami ya fada cikin kuskure na bid'a kafin mu bid'antar da shi za mu fara duba wane ne shi tukuna ko malamin shin yana kokari wajen karanta da gida, yana yaki da bid'a yana kyaman yan bid'a yana kaza yana kaza eh yana yi to me me same shi to ya zo ya samu zamiya sai ya zo ya yi inkari ya yi inkarin kaza ko ya fada cikin bid'a na kaza sai mu ce lura da irin kyawawan tarihin da yake da shi wajen yada aqida da kariya gare ta da kyawawan manufar da yake da shi wajen yada ainihin karantarwa na sunna sai ya samu zamiya to an masa uzuri amma ya zama to sa ya nuna kawai dama yaki yake da sunna din mutum ne kawai wanda ya shahara da faɗa da sayyid bukhari faɗa da hadisan sihahu sita gaba daya an gane sai ya fada cikin kuskure dama ya cancanta ya fada kuma ɗan bid'a ne shi ku fahimci wannan ayi sai da dama can bai gaya ma yana son sunna ba amma mutumin da duk da a wace sunna ne sai ya samu kuskure wajen abin da ya shafi ainihin wato inkarul alami alal wulat misali ko ya samu kuskure ya yi kira ya shelarta jihadi nan ne kawai kuskurarsa. amma duk sauran abin da yake faɗa sunna ne shi tsakani da Allah akwai adalci in ka san yana da kokarin yaɗa sunna ga zahiri yana da ikhlasi kuma ga zahirin an gaya mai gaskiya yana ɗauka ga zahiri kaza sai ya zo wannan bawan Allah sai ya zo ya faɗa wannan kuskure sai ya mutu bai gyara ba kuma ya zama a zamaninsa babu malamai gogaggu da za su wayar da shi wannan kuskure na shi amma kuma sai muka ce ba za a yi mishi uzuri ba amma za a yi ma abu mu'awiya uzuri shi yaya abin yake eh haka babu adalci a ciki a gane ko tusur haka wato musulunci addinin adalci ne duk wanda ya fada cikin irin wannan kuskure haka za a yi in dai mutum ya fada wannan kuskure sai mu duba ɗabi'ansa da aƙidansa da manufarsa ina fatan gane wannan yana daga cikin dalili yan uwa da kaga malaman sunna na duniya sun ba Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Al-Mujaddid suka ba shi uzuri baka saba jin wanda ya bidi hantar da shi ba malamin Gumi yana da nashi kurakurai ko matsaloli na dawowa Annabi Isa yana daga cikin hasala wanda Imam Ahmad ya ce duk wanda ya inkarin shi lam yakun mai min ahliha in kai inkarin shi wato ba ka daga cikin mutanen sunna to malama gumi ya inkari da kuma wasu abubuwa da yawa kamar inkarin sihiri da tawilin shi da sauransa haka nan duka shi nan amma har yanzu yana da darajarsa saboda ka'idan salaf akan wannan al'amari idan malami ya yi kuskure za a duba wane ne wannan malamin yana da lisanu sirkin fil jama'ir ana yaban shi wajen yada sunna ana yaban shi wajen raddi ga 'yan bid'a ana yaban shi wajen kira zuwa ga tabbatar da littafin Allah da sunna ya daɗe shekara da shekaru yana wannan maya kawai sai aka ga ya dan samu zamiya kan wasu masail ko na aƙida ne ko na ibada ne ko na mu'amala malaman akida sun ce ana yi masa uzuri ba a jefa shi cikin bid'a shi zaka cewa ba dukkan wanda ya fada cikin bid'a bane dan bid'a akan wannan aka yi uzuri ga irin su Ibnu hajar ba imamu nawawi imamul bayhaqi Eh, ibn hazan in ka fara jin sunan malamai ko sai su tsare gaba ɗaya kana so ka ce wai za ka bi ka'ida ne kawai da ka ga su mutum ya aikata bidiya ka bid'ar da shi baka bi ka'idan malamai ba babu wani malamin da zai rage a duniya ba sai kai kaɗai in kai malamin ne kuma daga baya kai ma kanka za ka zo ka gano kai ma ka yi kuskure ka bid'ar da kanka ina ba ta gano wannan wannan ka'ida tana da amfani yan uwa mu fahimce ta da kyau in mutum muka ga cewa bid'an shi ya farin jayi kuma kiran shi mafi yawan al'amarin shi kira ne zuwa ga bid'a to nan wajen dama in yi kukure, dama haka ake zamani gare shi mutumin da sunnan shi ya farin jayi kuma an san ya dage ne kamar malamin kumi rayuwar shi gaba ɗaya ya zara takobi ne wajen yaƙi da bid'a yaƙi da shirka yaƙi da sufiya yaƙi da duk wata aƙida to sai yayi kuskure akan dawo annabi Isa wanda yana daga cikin usul wanda ke fitar da mutum daga salafiya amma idan amma fa kafin shurut din kafin ya fita daga daga salafiya illa idza tammat shurut wa tafat al mawani sai sharuda sun cika sannan ba bi ba mani'u idan sharuda suka cika akwai mani'u to za a yi aiki da wannan mani'u ba za a an da shi ba ba za a kafirta shi ba ba za a yi kaza ba saka yanzu malabo kuma sai wani ya ce ma dan bir'a ne zaka saurare shi sai ce in ko malam gumi bir'a ne to ni ban san matsayina ba kenan saboda irin gwagwarmayar da ya yi wajen kariya shi sunan yake kishi sai ya yi kuskure wajen kare sunan. yana da uzuri ina fatan gane wannan to irin wannan yana da amfani yan wasu fahimta misali yawwa wa ahli sunnati yahtarimuna so ahli sunna ba duba ba ma irja duk da wannan akida tashi ta irjayi ahli sunna suna mutunta shi yan bar bakwai za su mutunta shi inda a wannan zamani yake wannan bawan Allah ɗan bana bakwai nan take za su ce ma shi ne mahaifi kowa biri a duniya zai ce ai a ce zuwa hira a ce zuwa hira ba shi da wani uzuri sun haddace wannan magana na imamu ahmad sun mata mummunan fahimta an gane su kullum ba su da wani tunani na alkhairi ga al'ummar musulmi kullum tunani suke kawai su tunani wallahi da wuta na hannunsu na rantsa da Allah kowa za su shiga da shi wuta sai dai mutumin da yake cikin ƙungiyarsa kawai in kaga sun ɗale kawai na 'yan bana bakwai din sai ka zo ka yi mubaya a gare su amma duk ka in baka tare da su wallahi dan wuta ne ka ya kaska ɗauka za ka sun samu malamin da yake ta ƙoƙari duk kokarin shi fa yaya za a yi a fahimci sunna yaya za a yi a nisanci bid'a yaya za a fahimci manhajin magabatan zuwa ke kawai bai ma taɓa yin sunna ba duniya bai ma taɓa shiga ba shi kuma wannan yaron da yake magana yanzu fa ya fara karatun sunan ma wannan abu ne mai hadari mu fahimci wannan da kyau misali imamu dahawi kaga malaman sunna suna yawan yada littafin sa ai shi ma yana da gida na irja amma malamai suna yin bayanin kuskuren na irja amma kuma su tabbatar da shi akan sunna in ana magana a imma daga cikin a imma na sunna ko imamu dahawi sannan akwai rashid rida wani malamin da ya jagoranci da awa salafiya a misira nasiruddin albani ya fa'idattu ya ƙara hazaƙa wajen ilimin hadisi saboda yana karanta jaridan shi almanar yana da wata jarida almanar a cikin jaridan yake karanta da yana yawan yada darasi kan hadisi a nan ne nasiruddin albani ya sha'awan karatun hadisi wannan bawan allah ya ba da gudunmawa mai tsoka kan da awa salafiya a gani amma kuma daga baya sai Allah ya jarabe shi da kusa-kusai ya zo yana ya zama kamar akalani yana inkarin dawa annabi Isa yana inkarin mahaji yana inkarin dajjal duk da tawili yana inkarin sihiri amma wallahi har yau har ba albani ya karanta littafin shi qala rashidun rida rahimahullah an gane yana da wani tafsiri tafsirul tafsirul jamal mujalladat amma kuma yana inkarin abubuwa da dama amma kuma malamin sunna ne shi albani yana mutunta shi a matsayin malamin sunna sheikh mukbil ya ce wallahi ba salafi bane wala karama sheikh mukbil ya mishi fata fata kaga kenan da wannan mai muka fahimta ana iya samun sabani tsakanin malamai wajen biri an da wani mutum ko in fa malaman ne fa ke magana malamai suna iya samun sabani wajen biri tarwa ko wajen takfir wannan abin da ya kafirci ne amma ni a gani na wane yana da uzuri a irin nawa wuce haɗin ni ina ganin ga irin uzurin da nake ganin bai lashe kafin shi ba shi mu wane ce ni gaskiya ban gamsu da wannan uzurin ba yayi rida an yi sabani to ina kai sabani tsakanin kafirta wannan ya kafirta wannan bai kafirta ba wannan ya bi an tarona bai bi dan ba kai dalibi sunna wanne ya fi cancanta ka karkata zuwa gare shi akwai ka'ida al-khata'u fil afwi khairu min al-khata'i fil uquba yin kuskure wajen afuwa ya fi alkhairi fiye da kuskure wajen hukuma gara ka yi kuskure wajen shigar da kafirai dubu cikin musulunci a yi ta bala'i da kai ka ce wallahi kai baka yi ta sanyi rinda ba ya fi sauki ko da laifi kai ya fi sauki da ka fitar da musulmi ɗaya daga cikin musulunci haka malamai suka kawo an gane nasiruddin albani ya kawo wannan a cikin littafin hukumu tarihi sala nashi yana wasu malamai daga cikin malaman a nasiha dangane da tafsir na wanda ya bar sallah da kasala bai halarta shi ba yace gara kai kuskure ka shigar da wanda ya bar sallah da kasala ka ce musulmi da shi in ma kuskure kai ya fi sauki da ka fitar da shi musulunci alhali musulmi ne shi na fatan gane an ce idan abu na da fuskoci dari, in mutum ya yi abu kuskure shi ana tunanin kuskure shi ta fuskoci casa'in da wani fara gari ya yi kuskure aka dan samu wani kofa fuska daya ya dan bashi dama ana iya labewa da wannan kofar ina fatan gano wannan to wato ba wai ana sha'awan a kafirta din bane ko a bid'antar sai ya zama to ba makawa sai an yi malaman salafiya ba wai ɗan ɗan dan tamore bane su ba wai suna jiran ka yi ridda bane ba wai suna jiran ka zama dan bid'a bane su burin su yaya za a yi mutane su tabbata kan musulunci Muna fashin gane wannan so haka wannan magana na tabdi'i kamar yadda na faɗa ana samun sabanin malamai wannan malami ya bid'antar da wannan wannan kuma ya ce sunna ne wannan ya ce kaza kafirci ne wannan ya ce ba kafirci ba misali kamar qadiyatul hukum bi ghairi ma anzalallah ya wa ganshi wasu malamai suna cewa idan aka samu mutane yan majalisa suka tsara dokoki suka rubuta dokoki to sun mai da kansa Allah sun yi kaza sun yi kaza sun kafirta wata ce a'a sai fa sun halatta shi kuma duk a cikin salafiya in ba su halatta shi ba sa kafirta wasu ce a ai tun da kaga mutum ya dauki alƙalami ya rubuta tsarin mulki ya yi kaza to ya yarda da shi aka ce a'a wato kai abin nan ka arba kishi ka ci mai albasa ka bari ya faɗa da kanshi cewa bai yarda da dokan Allah ba dokan wani Allah ya fi kaga wannan matsala na qadiyatun mu'a qadiyatun a qadiyatan a qadiyatun amma da qadiya muayyana ai an yi sabani akan shi to malamai sukan yi sabani wajen tafsir da tabbi amma kai din nan ka karkata zuwa ga ɗaya bangaren shi yafi alkhairi wanda yace kada ai tafsir din sai dai in babu makawa amma in bana bakwai ba an ba su dama su yi sabani akan tafsir da tabbi su me ya kamata su yi kawai abin da aka ce walau duhu ila rasul dan nazila ce minan nawazi da za su mai da shi zuwa ga manzon Allah wa ila ulil amri minhum kuma zuwa ga ƙwararru daga cikin su la alimahu allazina yastanbidunahu minhum da inda suke istinbadi shin yan bana bakwai na istinbadi an ce la alimahu allazina yastanbidunahu minhum wanda suka kai matakin istinbadi su za su san shi dan bana bakwai sai dai biyayya dan bana bakwai cewa kai fasalu ahlal zikr in kuntum la alamu. ba ce kai ma dan bar bakwai ka zo kai ta ishtihadi kai ba ce ainihin mai siyar da rake saboda ya ga yana da yana da wuka shan wuka ya zo ya kama tiyata ba Kwan ce kama yi in an zo don Allah muna so a yi mana tiyata sai ce ni siyar da rake nake da Allah kara gaba ga mai tiyata can ina fatan gani ni dai na gode wajen yankan rake amma tiyata ban gode a kan shi ba kaga wanda ya yi adalci bai shiga gonan da ba na shi ba misali kaga jar wa ta'dil wane dan bid'a ne wane kafiri ne wane fasiki ne wallahi abu ne wanda yake mai hadarin gaske yawa yanzu ku zaka muku misali don ku san da abin yake tafiya yanzu kaman zina wani ya zo yazo ya kashi ya ga wani yayi zina ya ce mai mazinaci shin idan wannan ya kai shi kotu cewa wani ya ce mazinaci yaya kaga za a ce kawo shaidu kuma shaidun nan guda hudu adilai kuma duka sun ga ana zina to wannan wajen babu zina kenan to wajen wajen babu kafirtawa na yi kacewa cewa ne yayi ridda kawo shaidu yayi ridda shin kawai zaka zo ka ce kawai kai ne shida? dole ne akwai tambayoyi akwai wasu abubuwa masu wuya wanda sai ka amsa su kafin alƙali ya da yayi ridda shi ma matsala na bidiya idan mutum ya kira ka dan bidiya kana aika shi kotu in ka kai shi kotu za a nemi ya tabbatar da wannan abun bil hujja wal burhan in ya kasa za a mai hukunci saboda ya nemi ya bata ba sura ya shafi mutuncin ka ne mutunci kuma dama musulunci ya zo ya kare mutuncin mutane bai yiwuwa a taba ma mutunci sai da dalili ba duk wani zai taba ma mutunci sai ka kai shi kotu wallahi wa'annan yan bar bakwai na rantsi da Allah an kai su kotu wallahi mafi yawan siyan kulle su za su kalli mutum mai daraja wanda ya aikata wani abu ba su same shi ba ba su mai tambaya ba iqamatul hujja ba izalatul shubha ba wani bayani ko sai ka ci kawai sai ka ji diran miciya kana kwance kawai sai ka ce malam wane ashe kai wani laifi saurari rediyo ga shi sai ga an wasu yara ne ko suke rudugu nauki suke nauki suke an gane wannan ko to irin wannan wani irin addini ne yayi kama da musulunci wallahi bai kama ba Mun gane wannan to saboda haka jirwa tadil baya hannun kananan yara nazila ce kamar yadda magana akan jihadi baya hannun ƙananan yara shi sa ga malaman suna sun yi raddi ga ƙananan yara yan bana bakwai masu halatta konan bakin wake masu halatta kaza duk abin da ya shafi irin wannan a yi hankali da shi eh? wato a daina yin irin wannan shiga cikin abin da ba bai shafi kawo misali na'am na'am ya ce wa kana yi jihadisun rashid to wannan bawan Allah yana zama tare da rashid fa zakara indahu abu muawiya hadal hadith sai abu mu'awiya ya ambata mishi wannan hadisi na'am hadisi abi huraira hadisin abu huraira ihtajja adam wa musa alaihi assalam eh. inda rabbihim to mu'awiya din nan wannan mu'awiya din mai son sunna din sai kawo wannan hadisin a wajen sarki hadisin abu huraira cewa ihtajja adam wa musa alaihi assalam inda rabbihim da annabi adam da musa sun yi jayayya a wajen ubangiji sun tattauna fa hajja adam musa sai annabi adam ya kayar da annabi musa wato ma'ana annabi adam ya samu galaba a wajen tattaunawan qala musa sai musa ya ce anta adam kai ne annabi adam wanda Allah ya halice ka da hannunsa mai albarka baka fi ka mai ruhi kuma ya busa maka ruhinsa wato ma'ana ruhi daga cikin ruhin da ya halitta wa asjada laka malaikata kuma ya sanya mala'iku suka yi sujada a gare ka askanaka fi jannati kuma ya zaunar da kai cikin aljannansa thumma ahbata ahbata an-nas bi khafi'ati ahbatta an-nasa inna ahbatta an-nas bi khati'ati sannan sai ka saukar da mutane daga aljanna da kurakuranka zuwa kasa annabi Musa ya faɗi irin kurakuran annabi Adam da sauransu na fa qala Adam shi kuma annabi Adam sai bashi amsa na anta Musa alladhi istafaka Allah bi risalati kai ne annabi Musa wanda Allah ya zabe ka da manzancinsa? bi kalami Eh, in nisqafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun shakirin ko wa bi kalami kuma Allah ya zabe ka da maganarsa a cikin sauran manzanni Allah ya yi magana da kai gaba da gaba wa kallama Allah Musa taklima ma ja'a Musa limiqatihi wa kallamahu rabbuhu ala rabbi arini anzur ilayka na'am wa ataka alwaha fiha tibyan kulli shay kuma ya baka alluna wanda a cikin Allah akwai bayanin komai ah. wa karrabaka najiya kuma ya kusantar da kai yana mai ganawa da kai an gane a cikin sa akwai bayanin duk wani abin da mutane ke bukata daidai da wannan zamanin an gane kuma ya kusantar da kai ainihin yana mai ganawa da kai fa bika wajadta Allah um, kataba tawra qabla an ukhlaq ukhlaq so da shekara nawa ne ka samu cewa Allah ya rubuta a wato ka samu Allah ya rubuta a taura kafin a halice ni na'am qala musa bi 40 ama sai ce kafin a halice ka an rubuta Allah ya Allah ya rubuta a taura da shekara 40 qala adam fa hal wajadta fiha wa asa adam rabbahu rabba sai adam ya ce shin ka samu a cikin ta a cikin at-taura ka samu Allah ya rubuta annabi adam ya saba ma ubangijinsa kuma ya hallaka Allah ya rubuta wannan ko bai rubuta ba qala na'am yace eh ya rubuta qala afatuluhu ni ala an amiltu amalan kataba katabahu Allah shin zaka zarge ni ya Musa akan na aikata wani aiki wanda Allah ya riga ya rubuta shi alayya gare ni an a'amala wani aikata shi kabala an ya kalukali tun kafin ya halice ni dama Allah ya kaddara sai abin ya faru bi 40 sana da shekara 40 wala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajja adam musa sai manzo Allah ya ce sai annabi adam ya rinjayi annabi musa a wajen tattaunawa wanda suka yi qala ali bin ja'far to wannan hadisin yana da fiqh mai tsawo amma nan gaba muna cikin karatu insha Allah Allah ya bamu lokaci za mu fitar da fiqhun sa a nan wajen ba wai annabi adam ya dogara da ainihin rubuta wanda aka yi yayin zunubi bane yana dai maganar cewa Allah ya san dama zai yi wannan laifi na san gani. amma kuma annabi adam ai ya san yayi laifin kuma da ya san yayi laifin kuma ya tuba zuwa ga Allah kan laifin kuma Allah ya gafarta masa kaga bai dogara da kaddara ba wajen yin laifi kada ka doka annabi adam ya ya dogara tun da dai Allah ya kaddara mun barin cigaba da yin laifi la ya dai gaya mai Allah ya kaddara wannan tun kafin ya halice shi tare da cewa kuma ya san yin aikata wannan aiki laifi ne mutum dole ya tuba an gane ku wa qala ali bin ja'far sai aliyu bin ja'far ya ce kaifa hadha wa baina adam wa musa yaya haka zai yiwu ah yaya za a yi a samu haka alhali tsakanin adam da musa akwai alkissa eh tsakanin adam da musa akwai tsawon lokaci adam shi ne farkon halitta annabi musa bayan shekaru masu tsawo ne ya zo to ya za a yi su haɗu eh tambaya kai to an fara tambaya kai ma ya za su yi su haɗu <laughs> na fatan gane to shi sai ya ga to wannan magana fa ba gaskiya bane shi ya kawo wannan tambaya ce ba zai yi annabi Musa ya haɗu da annabi Adam dan ba lokaci ɗaya suka suka zo ba amma yanzu kai yadda su ba yake cewa sun haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam kasan da ganin wanda aka ce ya za ya haɗu eh in kana karanta jawahirul ma'ani zaka ga shi shehu tijani yana yawan magana cewa qala li sayyidul wujud shugaban talikai gaba ɗaya ya ce min kaza hmm. ka tsakanin shi da manzo Allah shekara nawa ta yaya za a yi hadu da annabi na ba san gane wannan to shi ma wannan ta yaya za a yi annabi Musa ya hadu da annabi Adam to hadisi dai sahihi isnadin shi sahihi gashi kuma wannan bawan Allah ya yi tambaya a gaban sarki Haruna Rashid wannan magana din mun gane wannan ta yaya za su yi su hadu abu ne mai sauki haduwan Allah ne ya hada su kamar yadda Allah ya hada da ya hada manzan Allah da annabawa a lokacin mi'raji ko Allah ya hada manzo da annabawa ya ga ya ga annabi wani annabi wani annabi wani a sammai daban-daban in Allah yana so ya hada annabi Musa da Adam abu ne mai sauki a wajensa Allah ne ya hada su amma kamar na, na shehunai suna yin haka ne don su rusa wasu abubuwa na musulunci tunda su ba annabawa bane balle a ce Allah ne ya hada suka je miraji ko suka yi kaza da sauransu na fatan gane wannan to saboda haka wa fi riwayatin zikrul hadis zakara al hadis fil rajulun min wujuhi quraish wa fi riwayatin zakara al hadis wa fi zikr al hadis kenan zikr hadisu an ambaci hadisin okay zakar alhadis wa fil majlis rajulun min wujuhi quraish wato zakar zukir alhadis ya bi zukiral hadis wa fil majlis rajulun min wujuhi an ambaci wannan hadisi alhali a cikin majalisin akwai wani mutum daga cikin manya-manyan quraisha masu daraja wa qila innahu amr rashid aka ce shi dan uwan baban rashid ne shi ammi ne na na amirul mu'minin qala al qurashi sai ba qurashi yace aina laqiya adam musa a ina ne annabi adam ya gamu da musa qala ba ghadiban rashid shi wannan ba qurashi a ina annabi adam ya gamu da musa to nan take sai amirul muminin sai ji haushi wa qala an nidhu wa sayf hmm. yace an nidha wa sayfa ai qaddimin nidha wa sayf ka kawo shimfida kawo buzu da kuma takobi dama in za a yanka mutum a wannan lokaci za a ce a kawo buzu da takobi Ina an yanka shi a nan da gaishe ko a jefa a cikin abin nan a gani a kawo shimfiɗa da za a nan da shi a kawo takobi zan yanka wannan mutumin ke musulmi Ya ce, wallahi zan yanka shi saboda zindiƙin wallahi ya dalu fi hadisi rasulullah shin zindiki wallahi yana suka hadisin manzo Allah zindiki wai zindiki mai boye kafirci ya bayyana da me kai tsaye yaya za a yi a ce ma manzo Allah ya faɗa ka tsaya shakka to me za ku ce da Haruna da shi zai rayu a wannan zamani da ake cewa Bukhari da Muslim gaba ɗaya ƙarya ne a zuba a kwandon shara ana ƙare ta fiyawo sit akwai wani a nan kano ya ce gaba ɗaya hadisan manzan Allah duniya ɗari biyar ne kawai shin wani irin ɗan ta'adda ne wannan ya ce duk hadisan nan bukari musulun wayewa duk ƙarya ne ba hadisan manzan Allah ba ne haka wannan ba ƙaramin ɗan ta'adda ba ne amma ko gashi nan zai ta tafiya yanzu ana kiran shi malamin malamai eh ashabul kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba wa iyaz billah na fatan gano wannan to magabatan wallahi ba sa wasa da mai inkarin hadisi in dai mun ce mu salafiyun to fa da gaske ake yi an gane duk mutumin da yake wasa da hadisi ba naka bane kawai wajibi ne kai adawa da shi an gane wannan ko na'am aha na'am qala fa ma zala abu muawiya yusakkinu yace abu muawiya bai gushe ba yana natsar da shi yana cewa Allah kai hakuri abu muawiya malamin nan shi ya kawo hadisin kuma sai ya ga sarki zai yanka wani akan <laughs> shi da Allah ya amir mu sai hakuri yana da uzuri sai hakuri wa yaqulu kanat minhu badira yace abin ya dan afko mishi ne ya amir mu ba wai da niyya yayi ba ka duba kullun a ringa ba yan uwa uzuri mutumin da baya ba da uzuri kana ganin shi za a ba shi uzuri ya rasulullah abin ya dan ka ya amir abin ya dan afko mishi ne dan Allah dan ya hakuri walam yafham ya amirul mu'minin bai fahimta ba ne ya kai amirul mumini ashe mutum in bai fahimci abu ba za a bai uzuri za ka iya zama babban malami baka jahilci wani abu kana da ilimi amma wani abu ya shige ma duhu amma da za a maka bayani wallahi da ka janye na fatan gane da za a ma bayani da ka bar wannan ra'ayi naka ka zo ka gyara mun ga malamai da yawa a Najeriya za ga wani ya ce a da can ga ra'ayi na amma wane ya mun nasiha na gyara malamai da yawa suna yin haka to malamin da ya zo ya faɗi wata magana malamin da ya zo ya yi inkarul alami alal wulat malamin da ya zo ya kira zuwa ga tahayiji ga wulat daga baya sai ya zo ya samu bayani ya gane babu kyau ya ce to na gane babu kyau yanzu ni na janye kuma ɗalibai na ku janye don Allah yaya to wani zai ce to ai munafinci ne ma ba da gaske yake ba har ya shiga zuciya shi ya gane ba da gaske yake ba ina ba san gane wannan to su yan bana bakwai da za ka fada cikin wata bid'a zahira ka sani ba su fa dole ka zama dan bidi'a sai ka yarda kai dan bidi'a ne ko ka ce na to za ce tuban nan na munafinci ne munafiki ne kai ba mutumin kirki bane jahili an fahimci wannan to saboda haka wannan din mutum bai fahimta ba ba a bid'antar da mutum kuna jin nasan alqur'ani mai Allah ya ce wa may yushaqiqir rasula yake min ba'adi ma ta bayyana lahul huda duk wanda ya saba ma wannan manzan bayan shari'a ta bayyana gare shi idan mutum ya saba ma wannan manzan kafin shari'a ta bayyana gare shi ba yana da uzuri ko ba shi da uzuri yana da uzuri dole sai ya zama to ko da ga nasi ba mutum na iya karanta aya wala bai fahimci ta ba akwai ayoyi zaka dade kana karanta aya zaka dade kana karanta hadisi wallahi baka san abin da yake nufi ba sai wata ran kawai sai Allah ya fahimtar da kai to a lokacin da baka fahimta ina baka da uzuri kana da uzuri saka wani lokaci mutum yakan fada bid'a bai ma san ya fada ba daga bayan ya gano ya sori ya janye na'am na'am ah, hatta sakana har ya zaman zamanto ya nabar da shi الشاهد أنه غلب غلبا شديدا shahid الشاهد أمير المؤمنين هارون rashid ya yi fushi wani fushi mai tsanani Da bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hamma bi qatli man radda hadha al hadith ya yi nufin ya kashe wanda ya tunkuɗe wannan hadisi wa yara anna hadha mu'arid li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi yana gani shi sarki wannan ya gittawa manzon Allah ya gittawa maganar manzon Allah mukazzibul lahu ya ƙaryata manzo sallallahu alaihi wa sallam ana awwal ma waqaftu ala hadhihi al-qissa bakai Sheikh Rabi ibn Hadi Umair al-Madkhali rahimahullah ko kuma ce bishe hafizahullah tunda yana rayuwa har yanzu yace ni wallahi farkon da na tsayu farkon da na karanta wannan kissa sai da nayi kuka ji Sheikh Rabi wallahi alladhi la ilaha illa hu na rantse da Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi inji Sheikh Rabi wallahi sai da nayi kuka wa nahnu fi shababina lokacin mu muna cikin alhali mu muna cikin kuruciyar mu man yaqdi al'an li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadha al-badal lokacin da ya karanta wannan yace muna cikin kuruciyar mu wallahi sai da ya zubar da hawaye yace to yanzu man yaqdi al'an yanzu ku mutane wane ne yake yin fushi yanzu dan an taba sunnan annabi irin wannan fushi sai ka auna kanka in kai ba salafi ne kana yin fushi in wani ya soki hadisi ingantacce to ka shiga ba salafi amma in baka jin komai wanda yan an mai rabbi ka ce a kyale shi kuma sai irin wannan malam ai fahimtar shi ne ka bar shi mana ai da da malam ya haye amma ya kyale shi ai ai irin wannan ai ba shi kadai ne malami ba akwai malamai da yawa sun ga yana kuskure sun kyale shi ai idan mutum ya taba sunna za ka yi fushi ne domin kariya ga sunna wannan kada difa'an an dinin Allah kiran shi ah. ana fushi ne domin kariya ga addinin Allah ba za ka kyale a ringa wasa da sunan manzo Allah da sunan kana son mutum ko mutum ya fito a wani gida babba ko kaza ba a duba wani abin da ake dubawa kawai Sunan manzo Allah yana gaba da kowa in mutum ya taba shi aka san akwai ganganci da san rai a taka shi kawai a wuce na ba san gane wannan al yawm akraw akraw li katib yuqalu lahu fulan hanafi eh yau din nan zan karanta ga wani marubuci ana kiran shi fulan al-hanafi misri mutum ba misiri ne shi ya kulu yajibu an nazifa min asma'illah al-mutakabbir wal jabbar wal muhaimin wa kada. yace yana wajaba mu share daga cikin sunan Allah al-mutakabbir an gane wannan kalmar mutakabbir kamar an ce Allah mai girman kai yace bai dace da Allah ba a share wannan wal jabbar a share jabbar jabbar shine mai tilasta maka ka aikata abu an gane a ce Allah Allah zai iya tilasta ma ka aikata wani abu to Allah ta'ala jabbar ne misali to sai ce a canza sunan Allah ko Allah mai daura karaya wal muhaimin da kuma a ce Allah mai rinjaye ne Allah shahid yana halacce Allah mai rinjaye ne ga duk mutane ya kamata a goge wayannan sunaye daga shi yana ganin sunayen nan ba su dace ba لأنه لأنها لأنها توهب دكتاتورية دكتاتورية domin suna nuna dictatorship kama karya irin wannan suna suna ne na dan kama karya in an samu Allah irin wannan suna al-mutakabbir ko al-jabbar mai tilasta wa mutane wa ma anta alaihim bi jabbar an gane to wai an kira Allah dan kama karya da kalmar al-muhaimin a ce Allah al-hafiz Allah shine mai tsarewa ko al-shahid Allah shi ne wanda yake halarci ga duk abin da muke yi an gane wannan to irin wayannan sunaye suna dan ishara zuwa ga kama karya bai dace ga sunan Allah ba kuma wannan abu ba yana cikin alqur'ani sunayen nan sunan Allah ne a cikin qur'ani ba ma cikin hadisi da suka rena ba misali kaga wannan ai ba karamin zindigi bane shi kuma wannan doktor ne na musulunci ya fito ne yayi takarruji daga jami'a ta musulunci ya fito yayi rubutu akan wannan matsala qabbahu Allah ce kai Allah ya wajar wannan mutumin hada shi hada mukazzib lil qur'an wannan mai karyata alqur'ani ne wa mustakfin bihi mutum ne mai sassauta al'amarin qur'ani bai dauki qur'ani da muhimmanci ba wa mujrim wannan mujrimi ne shi la yastahiqu wallahi illa alqatl wallahi wannan bai cancanci wani abu face a kashe shi kawai amma gashi yana ta yawa doron kasa bawon Allah ya yi rubutu hankalin shi kwance saboda masu kishin kaɗan da ya kamata a samu shugabanni daga cikin shugabannin musulmi su sa a damƙocin kai shi lahira to zai iya yi wakilin suna tsoron human rights activist da abu su shekaru ana kira su human rights activist idan mutum ya yi zina za a tsayan mai da hukuncin zina wai su masu neman yancin bil'adama ne sun ce wai yanke hannun nan akwai zalunci akwai take yancin bil'adama saka baya kamata a yanke mai hannu in ko ka yanke sai su kira ka dan ta'adda su kira ka mai wuce gona da iri dan gaba kuma su kama kansu ma hukunci a kai ga kotun duniya kana kaza kana kaza to ti irin wannan fitina muna nan muna fuskantar shi yaya hukuncin musulmi ya ce shi ma dan activist ne kuma ya yi imani da wannan aikin ba wai dan neman abinci ba kasan shi dan Najeriya fa ka bi shi a hankali kada kai kiyasin dan Najeriya da sauran mutane wallahi wasu abubuwa za ga wasu sun yi imani da shi suna yin shi bil haƙƙi shi yana yi ne don neman tuwo kaga activist din nan ka ce duk mutumin da ya yanke hannun barawo ya yi zalunci ko ya take yanci bil adama ka yi ridda duk mutumin da duk mutumin da ya huku ya kashe mai ridda shi ma ya yi zalunci duk mutumin da ya yanke hannun barawo ya take yanci bil adama wato wannan akwai gidadanci duk wanda ya faɗi wannan kafiri ne shi ba shakka to dan Najeriya in yaji an ce ana bada kuɗi mai yawa sai je shi ma ya zama activist amma fa shi kawai zai ce kawai shi kuɗi yake nema ya je ne kawai neman kuɗi ina fatan gane wannan to siyasa wanda wasu mutane ke shiga sun yi imani da democracy a matsayin tsarin rayuwarsu sun yi imani democracy daidai yake da alkur'ani ko ya fi alkur'ani ma shine ma adalci ya hukunci wanda ya yarda da wannan kafiri ne to dan Najeriya ya shiga siyasa ya ce kawai shi ba ya shiga ne fa ya je gyara ni na shiga ne saboda mu gyara tsarin babu kyau ko shi fa ya shiga ne fa dan yaga ana samun kuɗi akwai kuɗi in kana so kai kuɗi lokaci dai kawai faɗa cikin siyasa amma siyasan banza ba yahudiya ai mun san kafira ce ai ai za mu je musulunta da ita sai da Najeriya na fatan gane wannan sai kutsa cikin barna amma kuma wallahi tallahi ya je neman kuɗi ne a in ba yan Najeriya ba su wane ne suke zuwa su nemi kuɗi da da'awa ɗan najeriya zai je yawo saudiya zai je yawo misra ya je ya samu manya-manyan mutane ya ce yana musuluntar da mutane yana kaza shi ɗan da awa salafiya ne ɗan kaza ne dan ya je kwato kuɗi a wajensu ya zo ya samu kuɗi ya gina masallaci ba abin da yake ba da awa salafiya yana cin kuɗi kuma su suna nan suna kiran shi almujahidul akbar hmm. ina fatan gane sai najeriya Allahu ya za su daɗe suna kashe kuɗi amma wallahi ba aikin sai a ɗauki hoto a tara mutane in za a je a kai sako za a tara mutane sai a ɗauki hoto sai aika masa saudiya ko aika masa sun wala larabawa nan bawu ya sun yarda kai gaskiya wani kai jihadi na'am Allah ya firu zunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai ga baki daya subhanahu wa ta'ala. wata'ala hada ni kamali rahmati wa afwi wannan Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya, wannan saboda cikar rahamansa da afuwansa والجبروت والكبرياء والعظمه من اخص صفاته eh wannan sifa na jabarut cewa Allah ta'ala mai girma ne sannan Allah subhanahu wataala mai tilastawa ne kuma Allah mai girma ne mai gayan girma wasu na cewa girman kai girman kai jingina shi ga Allah kalmar yana da hadari an gane malamin kuma ya faɗi kuma yana cewa mai isa Allah mai nuna isa Allah shi kadai ne zai nuna isa kuma ya yi daidai amma mu mun yi mun yi laifi to kowa dai yana kokari ya fasara kalmar kibriya an gane wace kalma ce ta fi dacewa da wannan kalma wanda in an fasara ba zai zama aibi ta bangaren Allah ba inda an fassara shi ga ɗan adam za a ce girman kai to shi kuma Allah bai dace a fassara shi da wannan ba an gane shi yasa wancan jahilin da ya zo, zai ce ya kamata a goge wannan sunan an gane wani ko da azma girma da ɗaukaka yana daga cikin mafi kebantuwan siffofin Allah shi kaɗai yake da su hada muktada mulki wannan yana daga cikin abin da mulkin Allah ke hukuntawa wannan ya nuna ƙarfin mulkin Allah na kulun Allahu jalla jalalu. Allah ta'ala yana cewa kamar yadda zo cikin hadisul qudsi na al-kibriya ridai yace al-kibriya uridai na wal azama wannan kibriya din mayafi na ne wal azamatu izari shi kuma daukaka da girma wato gyauto na ne kamar na za'ani na wahidan minhuma duk wanda ya jahayya da ni ga ɗaya daga cikin su kazabtu hufin na zan jefa cikin wuta in ka nemi ka ce kai me kai kana da kibir zan jefa ka wuta sai ka ce la ya da kulul janna man kana fi qalbihi Eh, wanda ya kasance a cikin zuciyar shi akwai gwargwaron ƙwayar zara na mai na girman kai ya shiga aljanna saboda ka ɗauko siffan Allah ka yaba ma kanka ko da kuma shi kuma shi kuma wal azma shine ridai duk wanda ya jayayya da ni shi ma ya nuna shi azim ne wato azma irin na gabaci da wato yana da wannan azma amma irin na Allah to zan jefa shi a cikin wuta amma in yana nuna shi azim ne a tudun wala kawai azim ne a wani bangare amma sauran wurare ba shi da wannan sifan kaga wannan shi na kasashe ne shi na'am ya ce amun khasun lillah wannan al'amari ne wanda yake banta ga Allah baraka wa ta'ala na'am wa hada dalilu ala annahu huwa al-malik wannan shine dalili akan cewa Allah mamallaki ne shi al-mutlaq Allah shike da mulki sake ba kaidi mulkin Allah bai da kaidi amma mulkin sauran mutane yana da iyaka ko sace sarkin Kano sarkin zazzau sarkin kaza sarkin barlo el kalemi na barlo kaga daga barnan sai kuma ina shi nan. daga zazzau ba kaga ba shi da iko ya shiga lardin wani in ya shiga za su ce ai ya shiga mulkin da ba na shi ba ashe mulkin shi na da iyaka takaitacce ne amma na Allah subhanahu wata'ala ba shi da iyaka eh na wasayr al-mutlaq Allah shine yake da siyada al-mutlaq a gane naka ce mutum sayyid shin an yi daidai a kira mutum da suna sayi. eh aka ce na ce sayi fi tudun wada kuwa sayi fi fi shari na haza au fi harati na haza au fi harati na hazi ko kayyar eh na an sa kaidi ya halatta ko tunda an yi kaidi wato siyadan shugabancin shi muƙayyada tana da iyaka amma sakin shugabancin a ce a ce wani kawai shugaba ne ko kai tsaye haka ba tare da kaidi ba shine siffan Allah ne daga cikin sunan Allah as-sayyid shugaba wanda yake da shugabanci amma wanda yake da asiyada al'amma ko asiyada al mutlaqa shi kuma dan adam yana da asiyada al-muqayyada eh na'am yace wal muhaimin al-mutlaq Allah shine wato al-hafiz al-mutlaq ko ash-shahid al-mutlaq mai shaida ko mai mai halitta ko mai rinjaye mai rinjaye kai tsaye famaza yi suna obi hazar rajul to wannan mutumin wanda ya ce sifofin nan na Allah a cire su a cikin ƙur'ani domin suna nuni akan diktatariya ya tara e ya tura ya ku mutane na sayati unasun yudafi'una an to da sannu za a samu wasu mutane suna kariya gare shi duk da wannan ta'addancin da yi. za a samu wasu suna bashi kariya suna cewa ai yana da uzuri wa iyaz billah tajidu lahu ansaran yudafi'una an ka ga yana da mataimaka suna ba da kariya a gare shi an gane wani ko yana da mataimaka suna ba shi kariya na'am to wa alaikum A kan me eh Eh, yawa idan malamai da kuma yadda na faɗa kafurtawa da bid'antarwa ba abin wasa ba ne idan ka ce in kan ka bid'antar da mutum a kanin kafirci ne an gane wani ko idan ka bid'antar da mutum to ka kama hanyar kafurta shi saboda haka kafin a bid'antar da mutum ba wai kowane shashasha ko kowane dan bane bakwai zai buɗe baki ya ce wani dan ba ne. ya ce ni na bid'antar da kai kamar yadda yan bana bakwai suke yi a yanzu ko masu fahimta masu fikira irin na haddadiya ko baka ba masu fikira irin na haddadiya yanzu a garin kaduna da kewaye yanzu sun ɗauko ainihin salo sun malantar da kansu kowa ya san ɗaliban ɗaliban ɗaliban ɗalibai ne amma kuma sun mai da kansu malamai kuma duk wanda ya kwaɓe su ya ce ba daidai ba ne shi ma ɗan biriya ne an gane mu mun zama manyan malamai duk wanda ya ce ba haka bane dan bid'a ne shi ma su sun mai da bid'a kamar ruwan sha sun ce su su ne ahlul lil wa ta'di a gane dan bar bakwai fa wanda yanzu ya fara karatu manya manyan malamai suna jin tsoron jar wa ta'di kafin mutum yayi da rawan jiki sai ya tsaya ya tantance ya dade yana bincike yana kaza yana kaza yake jar wa ta'di amma yanzu sai wani ya bude cewa shi ma ruwan shan shi ne abincin shi ne jar wata in ka bincike shi larabci bai ishe shi ba ballantana kuma ilimin addini amma ya rabe a wani waje sai zagin malamai yake yana faɗin abin da ya ga dama da sunan wai salafiya wani irin salafiya salafiya su bin ba na su usaimin na su nasiruddin albani na su fauzan na su mukbil na su shekara bai to wallahi ba shi ne wannan zance na gaskiya bai da alaƙa da salafiya lamin ƙaribin wa lamin ba'id a fikira ne fikira ce ta haddadiya masu irin wannan tunani su ji tsoron Allah su daina saboda hallakar da al'umma ne tura al'umma ne cikin wani irin hallaka Allah ya tsare mu yau saboda haka idan an tsaye wa mutum hujja manyan malamai wanda fagen su ne suka tsayar da hujja suka gusar da shubha aka yi wa mutum bayani ya ki dainawa a lokacin sai a bidi an tar da shi ina fatan gane to yanzu wani shawara za ku ba idan nan samari suka ga wani abu na bidiyar shawara da ya bata ku ba su su ɗauki al'amarin duhu radduhu da rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum wannan shi ne fada tsakanin mu da su shawara da muka ba su cewa ku ba malamai bane ba fagen ku bane ku ji tsoron Allah jarwa ta'dil bid'antarwa kafirtawa maganar siyasa maganar ainihin hakimiyya bi ma'ana ka ce magana abin da ya shafi jihadi da ire-iren wayannan matsaloli ku ɗauka ku kai ma ma'abota wannan fanni su ne malamai malaman da sun kai wannan fanni allazi ne san bi dunahu su kuma sun ce a'a su ma suna daga cikin allazi ne san bi dunahu kaga ban mace su sun ce su yanzu sun ga sun malance duk Najeriya yanzu ne malaman Najeriya su suna da iko yanzu su kafirta kowa su bid'anta da kowa su yi komai ba sai sun ainihin tambayi manyan malamai ba an gane ko in ko za su yi tambaya sai su tambayi wani sashe su yanke wani sashi me ko su yi tambayan sai rijista ɗari yadda malamin zai samu daman bincike cikakke sai su ɗan yanke wani abu ta inda malamin ba zai yanke hukunci mai kyau ba kun gane wato ga ƙarya kuma ga rashin adalci suna da ƙarya ba su da amana na ilimi to ya za a yi mutumin da bai da amana na ilimi kuma ya zama to yana jarwata za saurare shi maƙaryaci Eh, mutum ne yana da pimples ya cika mai fuska sai ce ku zo ga maganin pimples za ku amsa ya ce shi dan jarwa ta adil ne amma kuma makaryaci maci amana mai canza magana wanda bai san darajar magabatan shi ba yana taka manyan malamai shi ya hau kujerunsu to wannan kuma shi ne koma ne shi ne koma dan jarwa ta adil to wannan ba ba mu da matsala da yan bana bakwai sai wannan a gane saboda an nuna musu ga kuskuren su su gyara su kuma suna ganin duk wanda ya gaya musu wannan kuskure kowaye za su zagai ba su da mutunci ƙwayar zara suna iya zagin kowaye kai ko da kana tare da su ko da kai din nan fa ɗalibi ne tare da su mahaifinka ya kuskure a gaban ka za su zage shi don sun yi haka akwai wani yaro wani ɗalibi sosai yana tare da su sai mahaifin shi ya kuskure wallahi a gaban shi suka kaca kaca suka yi kashe-kashe da wannan ba suka ina ga ko su kira shi zindigi ne ma ai za ka ɗan ɗan kafa ai ko kana so ganin ni da biyu ne fa tare da kai sai mahaifi mahaifi na yi kuskure ai za ku ɗan duk manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗan ya yi kara ga ga ainihin abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul sai manzo Allah bai so ya miki sallah ba saboda dan saboda mi dan na tare da manzo Allah don ku san hadarin rashin ilimi da toshewan basira yanzu wannan zai yi sha'awan yanzu lalacewa mahaifi na kan zage shi a gabana kuna ganin ya zan ka akwai reni in baka bari ta ba wajen mana ya nuna ban da mutunci a idan shi sa ka iya zage mahaifi na gabana to irin wayannan mutane wanda kokolwan yanzu an kira su huda sa'ul asnan sufaha'ul ahlam an yi kuskure wallahi kokolwan a haka yake a toshe ba sa fahimta komai wallahi ba sa fahimta saboda duk bayani kana ƙara bayani suna ƙara fashewa. haka akwai mutumin da kana mai bayani zai saurare ka da idan basira kana bayani yana zaki kana bayani yana kundumu a shar yana faɗin abin da ya gana bakin saboda baya son ya saurare ka la tasma'u uli hadha qur'an eh, wal gawfi allakum taglibun in yana wa'azi kawai ku ta zage zage har ku samu nasara yanzu abin da ba muke nan eh wallahi an kundu ku sai ko dan kaza kaza kaza kaza Allah ya tsine baka kaza zai ga suna sakin manganu to da wannan ne kuce so ku yi salafiya salafiyan ashar salafiya irin wannan shine salafiya kun fi cancanta da ya kira ku gaskiya masu fikira ba mu kira ku 'yan haddadiya gaba ɗaya ba masu fikira na haddadiya fikiran ku na haddadiya ne to muna jin tsoro tsora kaɗan tsora giris eh eh to saboda haka wannan shine a shi Allah shi taimake mu hmm. na'am to za a nemi taimakon sha Allah ƴan uwa za su zagaya a taimaka fi sabilillah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk